فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا يا هلنسو da nadamarsu za su kasance lalle za su kasance a cikin matuƙar muni idan muka tara su don yin hisabi a ranar da babu shakka a cikinta ita ce ranar alkiyama aka ba kowace da sakamakon abin da ta aikata kamar yadda ta cancance shi ba tare da zalunci ba kamar rage ladar aiki mai kyau ko yin ƙari a munanan ayyukanta.